بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو وجاد الله سبحانه وتعالى لساك هذا مؤمن سافيا فلا هدي قوم شاهد وتن سفر hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam a 1433 wanda ta daidai da takwas ga watan daya a lissafin miladiya shekara 2012 a ci gaba da karatunmu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-ruhiqul maktum a yau ba mu tashi ya sabuwa inda malamin ke <clears throat> ya sa mata suna ardul islami ala al-qaba'ili wal afrad <clears throat> mun ji a gaba eh, abin da ya gabata makon da ya wuce dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Taif da tsayawar da yi a Sailul Kabir kuma da haduwar ko yadda aljinu suka saurari karatunsa da kuma har suka koma suna wa'azi kuma dai abin da ya faru na musuluntar aljanu da ci gaba da yi musu wa'azi hadda wani abu da ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da su da har ya tafi yi musu wa'azi wannan kuma abin da zamu ji yanzu dawowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama makka da kuma ci gaba da harkokin da'awa da kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa addinin musulunci a wancan lokaci malami ke shafi dilqa'dati sanata 20 min an-nubuwah a shekara a watan a shekara ta goma bayan annabci manzo sallallahu alaihi wasallam fi awakhir yuniyo au awail yuliyo a karshen watan jun ko farkon watan julai a shekara ta 619 kamar da kawo عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من الله صلى الله عليه وسلم يقوم مكة ليستأنف دن يفار بود صابا فيفي na abdul islami bijiro da musulunci da tallansa anil qaba'ili wal afrad akan kabilu na larabawa da kuma ɗaiɗaikun mutane wal iqtirabil mawsimi kuma saboda kusantar lokacin aikin haji kanan nasu ya tuna ila makka rijalan mutane suna zuwa makka rijalan a kafa wa ala kulli damirin akan kuma dawaki ya min kulli fajjin amik suna zuwa akan kowane kwararo wato ta kowace hanya wato mai zurfi na ta kowace hanya dai suna kwararowa zuwa garin makka li dai faridatil hajji domin ba da ko aikata farillar aikin haji wal yashhadu manafi'a lahum kuma domin su shaidi wasu abubuwa na amfani wani dai nasoshi ne na aya malamin iktibasi wa yadhkuru kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a wasu kwanaki sanannu فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة في النبي صلى الله عليه وسلم أي أنفاني دولنا دامة فأتاهم سيزومس قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ينا بجر مسلم ينا نونا مسلم فقا ولن الديني na musulunci ni manzo ne daga Allah Allah ne aiko ni da littafi in kira ku zuwa ga wannan addini ku bautawa Allah shi kadai ko aje abin da kuke bautawa wa yad'uhum ilayhi yana kiran su zuwa gare shi kama kana yad'uhum kamar yadda ya saba kiran su منذ السنة الرابعة من النبوة تندك شكرة تهدو دقى زمن النبي والذي ولا يا جبات منجي يسي وقد بدأ بطلب يطلب منهم haka ne na'am kuma ya fara ya tulubu yana neman minhum min hadhihi sana tun daga wannan shekara wato yana nufin al'ashira shekara ta goma an yi uhu cewa su bashi makwanci wa yansuruhu su taimaka masa wa yamna'uhu su hana shi ma'ana su tsare shi in ta ce uhu ba wasu hana shi wani abu ba ana nufin su tsare shi daga cuta ta same shi daga sauran kabilun mutane hatta yuballigha ma ba'athahu Allahu bihi har ya isar da sakon da Allah maɗauki ya aiko shi da shi wannan yana nuna mana cewa daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya a wancan lokaci shine ya nemi kariya daga wata kabila kamar da yake al'ada ce sananniya a wancan zamani idan har mutum ya samu kariya daga wata kabila daga cikin kabilun larabawa to yakan samu yancin ya yada manufofinsa ba tare da wasu sauran kabilun wanda ba wannan ba sun tsangwame shi sun hana shi isar da saƙonsa. a kuma sannan kamar da zamu ji dai sunayen kabilun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da wannan tunani gare su ya ja hankalin su ya nemi su bashi wannan kariya din wani zai mamaki ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ne ya aiko shi kuma yana da goyon baya mai karfi daga Allah subhanahu wa ta'ala ga mala'iku duka za a iya sawa su taimaka masa amma kuma zai rika neman wato taimakon wasu kabilu wanda ma a lokacin ma kafirai ne ba su musulunta ba wannan biyu yana daga cikin hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi wanda tarbiyya ce zai baiwa duk wani mai da'awa a bayansa tunda lokacin da <clears throat> yake zaune a maka misali ne kamar yadda lokacin da yake zaune a madina ma da har ya rasu misali ne daga kowanne mai da'awa ya ɗauki misali a gunsa mai da'awa a farkon zamani a lokacin da yake kiran mutane su karbi abin da yake kira zuwa gare shi a yayin da ba su fahimci wannan abu ba to yana da kyau ya ɗauki misali daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka wanda kuma sauran rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam musamman a Madina bayan an kafa gwamnati abubuwa suna tafiya to waɗannan abubuwa da suka gudana a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da yadda shari'a ta kafu da mu'amaloli yadda yake mu'amaloli da waɗanda ba musulmi ba shi kuma wannan bayan musulunci ya yi ƙarfi lokacin wannan shine babban inda za a ɗauki misalai amma in har al'umma tana cikin rauni to yana da kyau kuma da malamai suka ambata suna ya zama masu da'awa suna waiwayar zamanin makka domin su ɗauki a shirya su wajen yadda za su yi mu'amala da halayen da suke ciki waɗanne ƙabilu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu tallan musulunci a wancan lokaci alqaba'ilu allati arada alaiha alislam waɗannan su ne qala az muhammad ibnu muslim az-zuhri ne daga cikin manyan tabi'ai yana cewa wa kana mimman yusamma lana min al-qaba'il daga cikin kabilun da aka ambata mana aka bamu mu labarin su allazina atahum rasulullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo musu wa ahum ya kuma kira su wa arada nafsahu alaihim ya bi bijiro da kansa gare su don su karbe shi su bashi makwanci su bashi kariya su kuma tsare shi daga wasu su cutar da shi daga cikinsu akwai banu ibn sa'a sa'a wannan sunan kabila ce banu'amir amir ibn sa'a sa'ata wannan kabila mashhuriya ce kamar da zamu zo mu biyar da suka zo suka tuntube ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuntube su akwai wata hikima da malamai suka ambata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa ya zo gun waɗannan kabilu duk da yake ba su karbe shi ba kabilan banu amir ibn sa'sa'a suna cikin manya manyan kabilun da suke da gaba mai tsanani da mutanen saqif da kabilan saqif kabilan saqif a ina take su ne mutanen qa'if yawwa mutanen ta'ib da suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kokarin cutar da shi bal suka ma cutar da shi har suka ji masa ciwo to wannan kabilar ta Amir ibn Sa'sa'a a Makka suna cikin manya-manyan kabilu da suke gaba da waɗancan daga cikin basirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda dama ya fi kowa basira shi ne ya samu alaka da waɗannan in suka yarda da shi kun ga ashe kenan da ƙarfin ƙoƙarin su yaƙi wancan ƙabila na da ta cutar da shi wannan shi kansa ya isa ya zaburar da su su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm, duk da an samu wasu daga cikin su da basu yarda da abin da ya gaya masa kamar da mu shi. akwai ƙabilan Muharib ibn Khaffa akwai Fazara haka ake karanta Fazara akwai Ghassan akwai Murra wa Hanifa wa Sulaimu wa Abd wa Banu Nasrin وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة أو عذرة والحضارمة wannan duk sunayen ƙabilu ne da manzan Allah sallallahu alaihi ya bi yana tallan musulunci gare kuma yana neman su su bashi kariya insha Allah zasu sami babban rabo duniya da lahira kun yadda manzan Allah sallallahu alaihi wani zai ce ya saukar da kansa matuƙa yana bi gida gida to wannan ba saukar da kai bane idan mutum yana da rauni dama dole sai ya yi haka musamman ba a fahimce shi ba ba a fahimci me zo da shi ba to tilas ne ya zama cewa ya bi mutane a hankali a hankali wannan da'awa ita ake ce addu'a adda'awatul fardiyya mun karanta wani abu a bayan ta ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan wannan littafi sai lokacin da muke karanta abin da ya shafi zaman sa farko a madina ya rika bi gida gida ya kira wannan babban mutum ya kira wannan babban mutum saboda tasirin sa a cikin al'umma to haka nan kuma kabilar da take da tasiri da za ta jawo <clears throat> wani abu tana da karfi tana da cewa a cikin gudanar da rayuwar mutane to a samu yardarta a samu goyon ta wannan yana daga cikin hikima a wajen harkar da'awa Allah maɗauki ƙara mana basira sai su duk waɗannan da suka da ya kira su falam yastajib minhum ahadun babu wata kabila guda da ta amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan kira da yayi cewa a zo a ce maka masa yace wa hadhihi alqaba'il allati sammaha az-zuhri wannan kabilu da manzo da zuhri ya ambaci sunayen su lam yakun ardul islam alaiha fi sanatin wahidatin baya nufin cewa a shekara guda ɗaya wannan shekara ta goma ɗin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su a lokaci guda wala fi mawsimin wahidin ko kuma a wato lokacin aikin haji guda wato shekara guda bal inna ma kana ma baina sanati rabi'a min an-nubuwa ila akhir mawsimin qabla al-hijra yana nufin tun daga shekara ta hudu ta zaman sa annabi har zuwa wato mawsimin ƙarshe an ce mawsimin nufin lokacin aikin haji har zuwa lokacin aikin hajji ƙarshe da aka yi kafin hijira yana nufin wannan sune kabilun da ya bi ma'ana ashe marhalar bin kabilun ba wai ta taso ne tun daga dawarsa daga abin da ta'if ba a a ma san abin da manhaji ne mustamil alaihi sallallahu alaihi ya sa bai tun daga shekara har zuwa wannan lokaci muna fahimta ko yace wala yumkinu tasmiyatu sanatin mu'ayyanatin li abd ala qabilatin mu'ayyana ba zai yiwu ba gwargwadon tarihin da ke hannun malamai da ke rubuce a cikin littattafai ka iya ganowa ka ce a shekara kaza ne annabi sallallahu alaihi ya samu kabila kaza a ayyane shekara kaza kuma kabila kaza shekara kaza kabila kaza amma dai a dunkule waɗannan shekarun daga shekara ta hudu zuwa shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa shekara ta har ta sha uku lokacin hijira a lokacin mai manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika bin waɗannan kabilu da kuma irin abin da suka amsa masa walakin al-aksar kana fi sanati ashira sai dai yawan mafi yawan kabilun nan da ya samu mafi yawan ya samu su ne a shekara ta goma din da fatan mun fahimta yace amma kayfiyatu ardul islam ala hadhihi al-qaba'ih amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijiro da musulunci ya talla musulunci ya ja hankali waɗannan mutane na wannan kabilu zuwa da addinin musulunci wa kaifa kanat rududuhum da kuma irin amsar da suka bashi da martanin da suka bashi ala hadha arz akan wannan talla da bijirowa din yace faqad zahara habnu ishaq zakara habnu ishaq ibnu ishaq ya ambaci wannan a cikin sirarsa wa nulakhisuha fi ma yali zamu takaita maganar abinda ibnu ishaq ne ya faɗa a waɗannan maganganu ga kowace kabila ga irin abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je musu na farko yake cewa banu kalbin banu kalbin yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila batnin minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani bangare na wannan kabila mun san kakkasa kabila zuwa fakir da batsin da sauransu mun karanta wannan a farkon can darasin mu ko yau a annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani yanki na wannan kabila yuqalu lahum banu abdullah yace ya ana ce ana kiran su banu abdullah ma'ana banu abdullah nan kabila ce daya ko wani yanki ne daga babbar kabila ta banu kalbin mun gani yawwa to da yazo fada'ahum ila Allah sai annabi sallallahu alaihi ya kira su zuwa musulunci wa arda alaihim nafsahu yace gani na zo muku da wannan abu wannan lamari da zai taimaka muku duniya da lahira ku bi ne ku amsa mini ku bani kariya hatta innahu la yaqulu lahum saboda kokarin jan hankalinsu har ya zama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da su ya bani abdullah ya ku banu abdullah inna allah qad ahsana isma abikum allah madaukaki fa ya kyautata sunan babanku ma'ana wannan kabila ta ku mai wannan sunan allah madaukaki ya girmama ku da wannan suna wannan suna babban suna ne abdullahi babban suna ne shi ma'ana kun ga wannan wata hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani ita don ya ja hankalinsu ya nuna cewa gidansu fa gida ne mai asali suna ne mai kyau sunan wato kakanninsu yau wannan kuma dabara ce da wasila ta manzo sallallahu alaihi wajen shigar da kansa zuwa ga zuciyarsu falam yaqbalu minhu ma arda alaihi amma duk da haka ba su karbi abinda ya bijiro musu da shi dinnan cewa su karba ba suka iya da suka ce a su kan ba za su bashi kariya kuma ya zama sun shiga rigima da sauran kabilun larabawa ba za su iya wannan ba na biyu banu hanifata su ne kabilan banu hanifa atahum fi manazilihim su kuma annabi sallallahu alaihi ya zo musu a gidajensu fada'ahum ila Allah ya kira su zuwa ga Allah wa arada alaihim nafsa ya bi bijiro da kansa gare su cewa su taimaka masa su ma falam yakun ahadun min al-arab aqbaha alaihi raddan minhu su kuma sai ya zama cewa duk cikin larabawa babu mutumin da ya munana martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su waɗannan a banu halifata din Mm. babu wanda ya muna nawa manzan Allah sallallahu alaihi wajen martanin da ya bashi basu bashi amsa mai daɗi ba babu kalami mai daɗi ko basu bi shi bisa abin da yake so din ba sai izgili mm. wasu abubuwan akan saka ya su saboda ba a san a faɗi menene ma aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafin abubuwan da aka faɗa kuma sannan <clears throat> sun shiga masa da damuwa a zuciya Allah ya tsare kabila ta uku yace wa'ata ila bani amir ibn sa'sa wani su da kabilar amir ibn sa'sa wanda na gaya mana cewa suna da adawa mai tsanani tsakanin su da saqif ko kuma adawar wato gabar tsohuwa su da daddiya fada'ahum ila Allah su ma yake su zuwa ga Allah yace su zo su musulunta wa arada alaihim nafsa kamar yadda ya wadanta فقال بيحرة بن a wata riwayar buhaira ibn firas amma dai wannan shine zahiri a gun mafi yawan malaman sira yadda suka kawo sunan kenan bai harata ibn firas rajulun minhum wani mutum daga cikin su sunansa bai hara sai ya miƙe sai yake cewa wallahi law anni akhadtu hadha al fata yace wallahi da zan kama wannan yaron ina nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 50 a lokacin amma ina ce masa saurayi duk da haka wannan shine kimmar dama samartaka lau lau anni akhadtu hadha al-fata da zan riki wannan saurayin min quraish yace la akantu bihi al da na cinye larabawa da shi ma'ana na kula da karfin zuciya tare da wannan saurayin in har aka bi shi akan manufarsa to za mu cinye larabawa sun makala amma sai yake cewa inda rikicin zai zo shine sai ce a ra'aita kana ganin in nahnu baya'naka in mu muka yi maka mubaya'a ala kan wannan lamarin da ka zo mana da shi thumma azharaka Allahu ala man khalafaka sannan sai Allah ya yi rinjayar da kai akan duk mutanen da suka saba maka ayakunu lana al-amru ayakunu lana al min ba'dik lamarin zai dawo bayan kai din kuma mu zai zama mu muke da mulki ma'ana mu za mu samu mulkin bayan ka samu ci gaban da ka samu in Allah ya rinja da kai za mu samu wani abu na mulki ko ba za mu samu ba yawa ko ga manufar kowa da maki nan hmm. mai annar sallallahu alaihi ya gaya musu a tsammanin mutum <clears throat> wani idan harkar mulki ce ta dame shi ko kuma wato mujamala ce ko mudahana ta dame shi mun san mujamala da mudahana mutum ya saukar da ra'ayinsa ya girmama wani ko da zai cutu a cikin nasa lamarin ko kuma saboda kwaɗayin abin duniya da sai ce to ku zo ba laifi eh mu je tare in muka samu nasara to za mu raba abin to amma tun da annabi sallallahu ya san shi ne isar da saƙo ne daga Allah kuma lamarin nasa ba wai lamari ne na mulki ba to ba dama yayi wani alƙawari akan wannan me yace da su sai sai Al'amuru ilallahi ya ya ohu haifu sha'a lamari na Allah ne shi zai sa shi inda ya so kaga da a ce mai kwaɗayi ne na kawai ya samu abin duniya mulkin ya zo nan da nan a gaggawa a samu da sai ya ce musu eh ku zo mu je din ya sai zama cewa kamar yadda mai neman mulki kowane iri zai iya amfani da kowane irin mutum ya samu abin da yake so ko da daga baya za a ɓata a wani gaje shi dai wannan bai dame shi ba shi dai yanzu ya samu to kun ga bai iri wannan tunanin ba sai ce musu lamarin nan fa na Allah ne shi ke sa shi inda ya so in ya so ku samu in ya so kuma ba lalle ku samu ba haka gaskiya kenan wannan alama ce wannan magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda yake so a taimaka masa to kuma ba zai ƙarya ba saboda kawai a yarda da shi a wannan lokacin daga ba kuma ya zo ya bayyana cewa ba haka yake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda baya abin da ake ce maka'inatul a'yun an mun san kissa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani daga cikin munafikai da ya damu musulmi da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi sai ba a ce masa komai ba sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi me yasa baka umarce mu mu kashe shi ba bayan ko yana musguna maka irin wannan musgunawa mu ko ba mu sani ba wai ai da yi mana alama lokacin da ya juya baya ko kuma lokacin da kai yake magana da kai ya fuskance ka da yi mana alama cewa bayan ya tafi mu kashe shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dace ba ga annabi an ya kuna lahu kha'inatul a'yuni bai dace ba ga annabi a ce yana da yaudara yana amfani da idansa yana yaudara yana jin taba zancen nan ko yawa ya zo irin wani lokacin da yake magana da shi wannan mutum sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu irin abin da kyafce din nan ake ce masu gina haka yawa ya musu signal da ido cewa ku bi shi ku gama da shi to annabi baya hannu annabi baya tsoron kowa a duniya gaya masa gaskiya yawwa kawai ne zai faɗe ta ne ta hanya mai sauƙi yanzu kun ga wannan magana ce mai kyau gaskiya ce ba sa santa kuma ita ce ta rusa abin da suke da suke so din gaba ɗaya na faɗa musu ne sai suka fasa taimakon kaga babban abin da ke so a lokaci shine a taimaka masa a tsare shi to amma tun da ya san duk lamarin na Allah ne to bai musu ƙarya ba cewa eh zan ba ku mulki in na samu wato lamarin ya dawo zuwa gare ni sai ga musu gaskiyar abu cewa wannan harka fa wannan lamari na Allah ne ba zaɓi na bane ba wani abu da zan yi a ciki sai ce al'amru ila Allah ya uhu haifu ya sha fa qala lahu sai shi wannan mutumin yake cewa atuhdafu nuhuruna lil arabi dunak yanzu a tinkari in an ce hadafi ma ka sa abu a hari ka sa target ɗinka yanzu ma sanya wuyayenmu wato wuyanmu rayukanmu mu za mu sa da larabawa su zo su tunkare mu su kashe mu dunaka saboda mu kare ka ma'ana in kai kadai za ka samu abinka in an ci nasara kai kadai ban da mu ba za mu samu mulki ba haka kawai sai mu zo mu halaka kanmu saboda kai mun fahimci zancen ka sai suka gaya masa wannan in shi wannan mutum ya bashi amsa yace fa idza azharaka Allah kana al-amru amru li ghayrina kuma sannan idan an zo an ci nasara ai rinjayar da kai akan waɗanda ba kai ba shikenan kuma ya zama mulkin ya tafi zuwa ga wasu wanda ba mu ba sai suka ce sai ce masa la hajata lana bi amrika ba ma bukata wannan lamarin naka je ka mun haƙura hmm. fa abau alaihi su ma sai suka juya baya ba su amsa manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam kun ga wannan dai babban abin da zamu karanta a ciki <clears throat> shine ne idan kana da yaƙini kana kan gaskiya to kada ka damu kowa in ya juya maka baya kana tare da Allah ka yarda da akan gaskiya kake kana tare da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ko baka samu taimakon kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka tare da cewa neman taimakon da kariyar a lokacin da kake da rauni shi kuma wani abu ne mashru'i amma in aka biye baya fatawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah shine mai addinin addinin nasa ne ba naka bane kuma zai gudanar da shi ko da dabara ka ko babu dabara ka ina fatan fahimci wannan yawwa to sai ce walamma raja'at banu amir lokacin da banu amir ibn sa'sa suka dawo <clears throat> tahaddathu ila shaykhin lahu akwai tsoho dattijo a cikin kabilar tasu sai suka ba shi labari kaji kaji fa ga yadda akai shi kuma wanda yake dama lam yuwa fil mawsim li kibari sinnihi shi bai je aikin hajin ba a lokacin bai fita an je maka da shi ba a wannan shekara din saboda tsufa wa qalu lahu sai suka ce ya ana fatan ai wani saurayi ya zo mana min quraish min bani abdul muttalib yaz'umu annahu nabiyyun ya zo mana daga banu abdul muttalib yana riya cewa ai shi annabi ne su yadda suke da labarin kenan suke gaya ma wancan tsoho yad'una ila an namna'ahu yana kiran mu wai mu bashi kariya wa kuma ma'ahu mu tsaya tare da shi wa da bihi ila biladina mu fito da shi mu zo da shi zuwa ga ƙauyen mu ma'ana mu zo mu zauna da shi mu bashi kariya ya zauna cikin mu fa wada ya ya daihi ala ra'sihi sai shi wannan shehu ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kansa sun maƙala ya ya bani amirin ya ku banu amir wa halla halin talafin shin lalacewar hatta kai muku haka mm. kaji tsoho <laughs> Allah ya kyauta mm. wa hal baha min matlabi yanzu Allah ce zunaba abin da ake nufi ne wato a jikin tsuntsu daidai inda tushen inda wutsiyarsa take nan shi nan ne ake ce ma ba yau ana nufin tushen gadon bayan mutum inda karfinsa yake shi ne sai halli guna ba halin matsalabin yanzu wannan mu yanzu gindinmu asalinmu har yana da wani wuri da yake nema ko an ana neman sa ma'ana har yana neman mafaka a gun wani har ya zai zama cewa har sai mun ba wani kariya sannan mu samu girma mu tsaya da kafar mu kamar abin da ke nufi kenan ma'ana ba kwa nufin har sai kun kawo wani bawan Allah sannan ku samu ɗaukaka wannan abun ba ma buƙatarsa kamar da ke kawo can a ƙasa yana cewa matsalin yubrabu lima fata misali ne ko kuma in ce karin magana ce da ake bugawa ga abin da ya kufce in wani abu ya kufce a ana faɗin irin wannan ko kuma ka fassara shi da cewa abin da yake nufi cewa yana nadama ne akan me yasa ba ku yadda kun kawo shi ba mu samu ɗaukaka ɗin duk wanda za a iya fahimta sa domin isharar da ya cewa misali ne ake kwatanta shi idan abu ya kufce kamar yana nadama dan me za ku bari wannan abu ya kufce ba ku same shi ba wancan kuma ma'ana ita ma za ta iya ɗauka kowanne to shine sai yake ce da su wallazi nafsu fulanin biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa in ji shi ya faɗi sunansa shi kansa ma taqawwalaha isma'iliyun qattu yawwa wannan babu wani mutumin isma'ili wanda yake dan banin isma'il wanda yake da dangantaka da isma'il ta kawwalaha ya faɗe ta da ƙarya ma'ana in dai ya faɗe ta to haka yake da gaske kun ga wata ma'anar ta biyu ita ce kenan yana nadama akan abin ya kubce musu ba su samu ba yace wa hala la haqqun yace wallahi gaskiya ce fa aina ra'ayukum kana ankum ina hankalinku yake a lokacin da ya biyo muku da wannan abu ma'ana me yasa ba ku tunani ku karɓi abin nan da ya gaya muku ba a lokacin da ya gaya muku ko ganin yana musu faɗa ne a ashe me yasa ba su karbi wannan kira ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fatan fahimci abin ku ga wannan ya nuna mana a asali wato manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sako da ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bijirar da shi a ashe da ya samu wannan gudanar abu da abun bai zama ila hijira da bata zama zuwa ga madina ba amma kasancewar Allah ya riga ya tsara haka zai gudana sai zama mutanen madina ne suka karbe shi duk waɗannan mutanen a maka da suke kusa da maka duk basu su karɓe shi ba sai zama daga ƙarshe mutanen madina su ne suka karɓi manzo sallallahu alaihi wasallam har kuma abu ya auku kamar yadda muka gan shi komai dai na Allah shi ke tsara shi yadda ya so kuma a yadda addininsa zai ci gaba muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara ɗaukaka addininsa sannan kuma malamin shi ce mana almu'minuna min zairi ahli makka muminai daga al'ummomi ba na maka ba ai duk labarin da muke ji a baya yana magana ne akan muminai da suke cikin maka suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko to yanzu zai magana akan muminan da suke daga wani gari ba maka ba wannan ne har ya fara buɗe kofa har aka kai ga maganar aqaba kamar da zamu zo mu ji da mutanen Madina suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da wa kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islam ala al-qaba'il wal wufud kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijiro da musulunci yayi tallansa da kabilu da kuma wato delegations da suke zuwa wato eh, tawaga tawaga da sukan zo maka. araba alal afradi wal ashkhasi to annabi sallallahu alaihi ya bi mutane ɗaiɗaiku ma ya tattauna da su ya ja hankalinsu daga mutanen da suke wasu wuraren ba a makka ba wancan na farko da muka bi mutane ku a garin maka annabi sallallahu alaihi ya bi su wannan kuma mutane ku a wajen maka shine abin da zamu ji yanzu mun fahimta yawwa sai ce wa hasala min ba'dihim ala rududin ala rududin salihah annabi sallallahu ya sami wato martani mai kyau ya samu amsa mai kyau daga wasu daga cikin su wa amana bihi iddatu rijalin ba'da hadha al-mawsim bi qalil wasu daga cikin adadi adadi mai dan dama daga cikin wato mazajen waɗannan kabilu an samu waɗanda suka musulunta wato bayan wannan aikin haji da yan kwanaki ko lokuta kaɗan wa hunaka nubzatun wa nubzatun minhum wa haka nubzatan minhum ga wasu ah, kaɗan daga cikin waɗannan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su kuma suka musulunta muna fahimta nan hmm, ce wa haka ungo kamar a ce maka ungo nubzatan minhum amma kub ga wasu daga cikin su shi yasa nubzatan ya zama mansubi na farko akwai suwaid ibn salit suwaid ibn walid as-salit kana sha'iran labiban wani mawaƙi ne ma'ana mai waƙe in an kun ji mawaƙi a larabawa galibi ana zancen mai waƙe wanda yakan lera waƙe na yabo ko na zambo a cikin mutane labiban kuma mai hankali min su sukkani yathrib shi kuma daga cikin mutanen yathrib mai ina ne yathrib hmm yawo madina tsohon sunan madina kenan kafin wato musulunci a yusannihi qaumuhu mutanansa suna kiransa alkamilu suna kiransa kamilu lijalabihi saboda juriyarsa mutum mai gwarzo mai juriya baya tsoro wa shi'rihi kuma saboda waƙensa wa sharafihi da ɗaukakarsa da darajarsa wa nasabihi da kuma dangantakarsa ta jini ga wato ɗan dangi ne ja a makkata hajjan ya zo makka yana mai aikin haji au mu'tamiran ko kuma mai umara mun san aikin haji ana yin sa tuntuni da umra ko kuma haka sunan shi yake kuma musulunci ya tabbatar da shi fada'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ila al-islam zuwa musulunci fa qala sai yace la'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i la'alla kila abin da ke tare da kai ni ma ina da shi ma'ana abin da kake da shi din kila ni ma ina da shi ma'ana da dangantaka da mutunci da daraja da iya magana hmm? la'alla wannan kake ji da shi ma ina da shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi wa man ladhi ma'ak kai din me ke tare da kai me kake da shi qala hikmatu luqman ni ina da hikima irin ta luqman ku ga shi luqman sananne ne a wancan lokaci sun san kissarsa da tarihinsa da abinda aka ambata a kansa فقال رسول الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم أعرضها علي to gaya min wani abu inji na hikimar luqman din da take tare da kai hmm. fa aradaha sai ya faɗa masa wasu maganganu fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha la kalamun hasan lalle wannan abu ya ka faɗa magana ce mai kyau ko ga adalci kuma idan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gole shi ba sai ya ce wa wannan shirme ne kuma muna da irin wannan ko fiye da shi ko da babu din kaga bai haka ba duk da kuma ya san yana da abin da ke fiye da nasa din shi shine alqur'ani amma bai faɗa masa irin wancan ba sai ce inna hada la kalamun hasan wallazi ma'i afdalu hada amma wanda yake tare da ni ya fi wannan kun ga magana mai kyau wancan fa bai ba amma duk da aka yi gaya masa wannan magana mai kyau bai lalata tasa bai ce kai na ka wannan ne ka ya fi a sai ce ma mai kyau ne wannan kuma ya faɗa ne ba dan ba shi ma saboda na din mai kyau din ne da ya faɗi ba mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa wannan maganar kar ka faɗe ta ba dace ba sai shi wallabi ma'i afdalu min hada amma abin da ke tare da ni ya fi wannan qur'anun anzalahu Allah ta'ala alayya abin da ke tare da ni ƙur'ani ne Allah ne ya saukar da shi gare ni huwa hudan wa nur shiriya ne kuma da haske shi alqur'ani fatala alaihi rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa alqur'ana wa da'ahu ila al-islam kuma ya kira shi zuwa ga addinin musulunci fa aslama kuma ya musulunta ba rikici ba tashin hankali wakala sai sai shi kuma bayan ya ji inna haza la qaulul hasan wannan abin da ka faɗa da ka karanta nan lalle magana sai mai kyau ma'ana yana nufin alqur'ani falamma qadima almadinata lam yalbas an qutila fi waqa'atin bayna al-aws wal khazraj bayan musulunta nan ta yana komawa gida tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ba a koma madina ba ba a yi hijira ba ballantana a yi sulhu tsakanin ausu da kazara kabilun nan guda biyu suna yaƙi to a cikin ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da suka yi sai aka kashe shi a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe hmm, kun ga ya musulunta ya mutu a musulmi yawwa duk da cewa a yaƙin jahiliya aka kashe shi mun fahimci abu a ne sai yake cewa qabla yawm bu'as kafin ranar bu'as ranar bu'as shine ranar da suke tuna yaƙe-yaƙen da ke tsakanin al'asu wal khazraj ma'ana sai aka kashe shi a kafin wannan lokaci a cikin wannan yaƙi da aka yi amma kuma kafin ranar bu'as ɗin ni na san ranar bu'as mun sha binta yace wal aghlabu abin da yake shine galibi annahu aslama fi awail sanati al-hadiyata ashara min an-nubuwah yawa abin nan da ya faru tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 ne daga annabci hmm. kuma wannan mutum ne shi kadai musulunci ya koma cikin mutanensa ya fara da'awa bai fara da'awa ba gashi ne a cikin irin waɗannan abubuwa na hayaniyar zamaninsa Allah maɗaukaki ya karɓi ransa kuma a matsayin musulmi Allah subhanahu Allah kuma isa shi aljanna hmm. saboda ne lokacin waɗannan abubuwa ba a fahimci rashin kyansu ba tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ma madinan har an sa shari'a an ce a watsi da harkar jahiliya ba mun fahimci wannan yawa sai kuma na biyu iyas ibn mu'az lokaci tsayi ita iyas ibn mu'az kana gulaman hadathan min sukkani yasrib shi ma wani saurayi ne in ce gulaman hadathan ana nufin saurayi danye danye yau wanda bai nisa ba ba saurayi ne babba irin wanda ya kai 30-40 ba irin yan 20 ashirin ɗin nan Hmm. daga sha biyar kuma aka zuwa dan sama kaɗan yawa yana daga cikin mutanen yasri kaduna fi wafdin min al-ausi shi kuma ya zo makka ne a tawaga tare da wato kabilan aus ja'u yaltamisuna al-hilf min quraish su kuma sun zo ne suna neman yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da quraishawa wannan dama wani abu ne sananne wato mutane da yawa sukan kasa gane waɗannan abubuwa saboda ba su fahimci yadda ɗabi'un larabawa suke ba shi yasa amfanin kowane littafi na sira za ka ga ana gaya maka ɗabi'ar larabawa da yadda rayuwarsu take kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin su shine ka gane irin waɗannan abubuwa din sai mutum ya ji ka ji yanzu kamar gari ne ana zaune kamar garin kudu nan a su a tsari na larabawa ba gari ne da za a ce duk al'umma iri ɗaya ne kuma irin tarayya rayuwa iri ɗaya ake ba kowanne suna yin rayuwarsu gwargwadon ƙabila ƙabila ne a gari guda sai ka ji wannan kabila ba sa shiri da wannan kuma a ta yaƙe yaƙe a cikin gari guda sai ka ga sun fita sun je wani ƙauye sun sami yarjejeniya da wata kabilar cewa ku zo mu haɗa ƙarfi duk lokacin da rikici ya same mu tsakanin mu da su wani za ku zo daga can ku zo ku taimaka mana a nan haka suke rayuwarsu to shi to aka yi tafiya ta musamman don neman irin wannan yarjejeniyar to su abin da ya kawo su mausumi suka zo maka sun zo ne daga madina a lokacin ana kiranta yasrib su wannan kabilan eh, wannan saurayin kai na iyas bin mu'az sun zo da shi da mutanensa don neman shine ja'u yaltamisuna suna neman hil alhilfa min quraishi su samu quraishawa su ce da Allah mu yi abota da ku mu yi alliance mu samu taimakon juna ya zama cewa duk lokacin da fitina ta same mu za mu zo mu dunkule mu zama abu ɗaya mu taimaka wa juna a ala qaumihim min al saboda su nemi taimakon waɗancan quraishawa akan mutanen kabilan wanne kabilan al-khazraj saboda su al-aus ne kabilan aus ba sa shiri da al-khazraj al-aus suka je maka suka nemo taimakon mutanen maka akan su zo su taimaka musu akan ƴan uwansu mutanen a al-khazraj da suke madina ina fara ana bin abu ana fahimta yace wa zalika qubayla harbi bu'asin wannan shi ma an yi shi ne tun kafin yakin bu'as fi awa'il sanatin 11 min an-nubuwa kafin wato shekara ta 11 ta annabci yawa harbu bu'as sanannen yaƙi ne ne wanda muke faɗa ɗansu sanannen yaƙi ne da aka yi a wannan shekara to kafin a yi shi ne wancan bawan Allah ya musulunci shi na farko suwaid ibn samit waɗannan kuma a shekarar ne shi iyas ibn mu'az na lamarin ya faru yace id kanat niranul adawati muttaqidatan fi yathrib bainal qabilatayn a yayin da wutar adawa da gaba tana balbala tana ci a garin madina wato tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu wa kana al-ausu aqalla adadin min al-khazraj kuma ƙabilan ausu su ne da adadin bai kai adadin yawan ƙabilan khazraj ba ma'ana khazraj din sun fi su yawa فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءه yayin da ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ji labarin sun iso makka domin wannan abu da ya kawo su sai ya zo musu fajalasa ilaihim ya zauna gaban su wa qala lahum kai annabi sallallahu alaihi da hakuri yake hmm. wa zai iya wannan irin naci shi fa <clears throat> yana da goyon baya Allah subhanahu wataala an yi masa wahayi mala'iku za su taimaka masa amma haka ya saukar da kansa yake bi je gidan wannan ya roƙe shi ya musulunci kamar yadda almajiri yake bara gida gida da Allah ku bani abinci in ci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawo yana tallan addinin musulunci hmm? muna irin wani hakuri? tsakanin tsakaninmu da juna ma mu bi mu ilmantar da juna mu yi hakuri da juna mu ja hankalin juna mu yi halaye masu kyau mun kasa irin wani mutum da wani da wani ba shi shi kenan wani ya fita daga harkar wani har abu da ba shi ba shi ya je tuntube shi a zauna lafiya a tattauna a dina kaza wannan fa a tsakanin ba wai zancen maka je kai da'awa a zo a musulunta ba wanda wannan haka ya kamata a ce yanzu ku duba ku ga abin da wasu duk da ba musulmi bane irin abin da suke duk da na ga lamarin su yanzu ya san wanda ake kama yan Jehovah Witness kun san su ku taba ji ba ko da yanzu sun tsaya na san lokacin can shekara ashirin haka zuwa da biyar sama sukan bi gida-gida a wasu garuruwa suna raba babin din nan kankani haka gida-gida za a je a kwankwasa mu kofa wannan su wata wata ba kabila ba kai zan ce wata firka ce wata kungiya ce daga cikin kirista amma sun fi karkata zuwa ga yahudu su kuma sauran kirista suna ya su sosai to su kuma suke irin wannan abu abu din yadda mutum zai dage a ce yana yawo yana kallon addinin musulunci inda haka ake yin haƙuri da za ku ga cewa musulunci ya shiga kowanne gida hmm. wani abu ne to ai mana hakuri ne su an ji hankalin mu ko wanda ya san da shi ake sai je yawa fajalata ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gaban su wa qala lahum yake ce musu hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu shin in ba ku wani abu wanda shi ne mafi fifi fiye da abin da kuka da kuka zo dan shi ya ji cewa sun zo dan ne dan neman ba sulhu ba don neman taimakon wata kabila ko yawwa me zai hana ni kuma in muku tallan wani abu da ya fi wancan shi abin da ya zo musu da shi ku ga usulubin magana yawwa sai su ne zai hana in kawo muku abin da ya fi abin da ya kawo ku faƙalo sai suka ce da shi wa ma za me ya kuma wannan in kala sai ce ana rasulullah ni manzo ne na Allah ba asani ila ibadi ya aiko ni zuwa ga bayansa ad'uhum ila an ya'budu Allah in kira su su bauta wa Allah wala yushriku bihi shay'an kuma kar su tara shi da kowa a wajen bautan nan wa anzala alayya alkitaba kuma ya sauka da littafi wannan a ne Allah duk inda zaka je ka dawo saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake shine abin da faɗa sau da yawa babban abin da ka fahimta na saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kana neman sa ka bi maganganun sa bayan ta karanta alqur'ani zai ga maka me ya kawo shi duniyar nan asali ba dan ya mulki bane ba dan ya kuɗi bane ba kuma dan ya tara mutane kawai ba a'a domin ya ja su zuwa ga wannan saƙon cewa a bautawa Allah shi kaɗai duk wata manufa to a bayan wannan take tauhidin nan tauhidin inda da wani abu daban ba wannan ba da wannan zai ga mutane sun zo suna neman taimakon wata kabila inda neman mulki yake alaihi sallallahu alaihi sai ya zama musu hanya ya je gun quraishawan ya roke su ce ga wasu mutane ku kaza da kaza shikenan sai a ce ai shi mai mutane ne a guri kaza shikenan sai su tafi mun fahimci wannan to ba kawai mutane yake nema ba eh, eh, saƙon shi ne mutanen in sun zo ya gaya musu wannan maganar su bi Allah su bauta masa shi kaɗai kada su bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma sannan ga saƙon da za a bauta wa Allah da shi shi ne alƙur'ani a karanta shi a ga mai Allah maɗaukaki ya faɗi kuma a aiki da shi ثم zakara lahumul الإسلام sannan ya bayyana musu menene musulunci watala alaihim alquran kuma ya karanta musu alquran فقال iyasu بن معاذ sai a cikinsu sai iya ibn mu'azin nan sai yake cewa ai qaum ya ku mutane na haza wallahi khairun mimma ji'tum lahu wannan abin da muka ji daga wannan bawan Allah wallahi na rantse da Allah shine fiye da abin da yazo da mu dinnan abin da yazo da mu neman taimakon dan adam ya taimaka mana mai karfi tare da shi ko to ga wani taimako daga ubangiji ai ko yafi yawa sai ga musu fa akhadha abul haisar anas rafi'in sai abul haisar haka yasa ko abu uh, anas ibn rafi'in uh, rajulun min al wani mutum ne daga cikin tawagar da suke tafe sai ya dauki haflatan min turabin ya dunkuli tafi guda na ƙasa a hannunsa shi wancan mutumin ɗin da sunansa abu haisar ana ibn rafi'in a min turabil batha in an ce batha kwarin maka inda inda daidai inda tsiriyar ka'aba take rairayin da ke wannan wurin yawa a sai ya ɗebi rairayi daga wannan fara ma biha wajha iyasin ya kwarawa iyasin nan a fuska ya watsa masa ƙasa saboda sakamakon abin da ya faɗa ɗin ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace da'ana kai da Allah rabu da mu fala amri na rantsi da rayuwata laqad ji'na li ghairi hada mu abin da ya kama mu ba wannan bane ka rabu da mu da Allah ba ma san wannan fa samata iyasun sai shi iyas ya rufe bakin sai ya shiru wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi wansarafu ila almadinati su kuma suka kama hanya suka juya suka koma madina min ghairi an yanjahu fi aqdi hilfin ma'a quraish ba tare da sun yi nasara a kulla wannan alkawari tsakanin su da quraisha ba mun gani ashe kenan abin da suka zo din domin sa ba su samu ba amma kuma wani sako ya shiga hankulansu wanda za su koma suna tunani kuma a kansa da fatan mun fahimci wannan yace wa ba'da ruju'ihim ila yathrib bayan komawa su zuwa yathrib lam yalbas iyasun an halaka shi ma bai dade ba iyas shi ma ya mutu hmm. duk da ya faɗi wancan cewa wannan abu gaskiya ne lamarinsa kuma zuwa ga Allah kenan wa kana yuhallilu wa yukabbiru ya kasance kan yana hayyalla yana kabbara yana la ilaha illallah Allahu akbar wa yahmadu wa yusabbihu inda mautihi kun ga mutu musulmi lokacin da ya zo mutuwa yana la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah lokacin da zai rasu magana musulunci kenan ta kare a gunsa shi fala na annahu mata musliman don haka babu mai kokwantan cewa ya mutu a matsayinsa na musulmi hmm. radiyallahu anhu ga ya tabbata sahabi kenan na ga Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika wannan dama shine a ta'arifin musulmi sai ina ga mu tsaya nan mata shi akan Abu Dharr al-Ghifari saboda kissarsa babba ce kuma mai tsawo kuma sannan akwai darussa da yawa a ciki yadda abu zarin algifari ya musulunta a maka da kuma yadda ya koma cikin mutanensa ya ci gaba da faɗakarwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya ƙara mana fahimta kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu yana cikin abubuwan da ya kamata mu ja hankalin junanmu kuma da na ambata mana wancan mako da gabata yan uwa musulmi mu dage sosai ga addu'a Allah maɗaukaki ya bar mana wannan ƙasa ta mu ta zauna lafiya fitinu da muke jin su a wurare da yawa abu ne da wani zai ce yana jin abubuwa ana faɗa a wasu wurare ko sai dai je a bbc sai ga shi sai matsowa yake duk inda kuka ga fitina ta auku a duniyan nan da irin wannan kaɗan kaɗan in ta fara ba abin da za mu yi yanzu in ba addu'a ba kuma kowa ya tsarkake zuciyarsa ya tuba zuwa ga Allah maɗaukake ya bar abin da yake marar kyau manyanmu da ƙanananmu shugabanninmu da talakawanmu mu ɗunguma zuwa ga Allah mu roƙe shi ya dakatar da fitinu ya kwantar da hankalinmu ya ba mu zama lafiya in ba wannan ba mu da wani abu da zai jawo abin ya ƙara ruruwa ya kamata kada ya zo daga wurinmu wannan shawara ce wadda za ta taimaka mana kada mu ba da ƙofar wani abu marar daɗi ya faru ko a nan garinmu ko a jiharmu ko a wuraren da suke kusa da mu duk abin da zai jawo fitina don allah mu ƙaurace masa mu tsunguma mai addu'a allah maɗauki ya tsari akwai mutanen da suke tsare-tsaren akwai abubuwa uku da ya kamata mu fahimta ya nake son magana a kansu kai mutane da suke kokari duk yadda za su yi sai sun ga cewa ƙasar nan tamu ba ta zauna al'umma guda ba mun san su ko ba mu san su ba mafi yawa ma ba mu san su ba ba mu san daga inda suke ba amma ana tsarowa musamman ana so a amfani da rikici tsakanin musulmi da kirista gudun abin da ke faruwa a mobi da cikin garin yola daga jiya abubuwa suka ɓaci wannan yana harin wannan wannan na harin wannan waɗanda waɗannan abubuwan so ake a nuna cewa gaba ɗaya zaman ba zai yiwu ba don haka a wargaje wani wanda bai karanci yadda rayuwar take gudana ba zai ce mafito me a wargaje ɗin nan wannan ba magana ce ta mai hankali ba wargaje wannan duk inda ta faru ba mai shan wahalar ta irin musulmi ne wanda ba mai taimakonsa ba mai sha'awarsa ba mai sansa kuma shi ne ya fi kowa rashin organization shi ɗin ba shi da shugaba ko ba haka muke ba shugabanci na mutum ɗaya sai mana ku yi kaza ba mu da shi ba haka duk lokacin da fitina ta shigo cikin mu ta abin da za ta yi ba ɗan bane za ka ina jan hankalin mu duk abin da za a yi na wata hayaniya kar mu sa kanmu a ciki ba mu san hayaniyar da za a amfani da ita irin waɗannan abubuwan a tsokano su ba mu gani yauwa ko a zo a kira ko wata hanya ta ko a ce zanga-zanga a fito in ga za a yi magana a ce to ga harkar mai a zo a yi zanga-zanga a kanta la'alla ita za a yi amfani a tare da fitilun da ba mu san ina za su tsaya ba ina fata mun fahimci wani za ka ba shawara ba shi mutum ya shiga irin waɗannan harkoki zanga-zanga asali hanya ce ta kafirai su al'ada su ce idan wani abu ya dame su su fito su yi wannan hayaniyar a rubuta wasu abubuwa a daga ko a yi zage-zage ko a yi wasu abubuwa mu a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi ba mu da wani ba ne kawo ma dalili na shari'a akan cewa wannan abu? da magabata suna yin sa ba mu san shi ba ina fata mun fahimci wannan kuma duk hanyar da ba daidai ba ba za ta zama hanyar da za a kawo abin da yake daidai ba mun fahimci wannan ba ka bin bid'a ka tabbatar da sunna ba ka bin zalunci ka tabbatar da adalci mun gane yau da haka ko kowa ya yi to ka da mu ba ruwan da wannan harkar ya zama cewa abin da muka yarda da shi shine mu yi awa zuwa ga addinin nan namu cikin hanya mai tsarki mai sauki mu ilmantar da mutane duk abin da ba wannan ba to ba hanyar mu ba ce. kada mu bari a ruɗe mu ko wani mai harkar siyasa ko mai harkar wani abu daban mai son tara jama'a ya ja ka je ka yi wata zanga-zanga ko akan harkar ma'aikata ko akan harkar mai ba mu da wannan harkar na fata mun fahimci wannan yawwa saboda irin waɗannan abubuwan daga gare su ake farawa sai wani ya shiga wanda ba a cikin ku yake ba sai ya shiga sai ya je ta da wani abu kuma ku za a dangana haka ake ko ba haka ake ba to ya kamata a ce muna da basira yanzu irin waɗannan abubuwan ya zama cewa wato muna da wayan da ba za a yi amfani da su a rikita mana mari ba ba mu ba wani abu da suna zanga-zanga Allah maɗaukaki ya tsare mu ba na faɗi wannan ba dan komai ba dan akwai eh, mutanen da suka ga irin wannan hanyoyi ɗin ya halatta za a iya bin ah, maganganu zan ɗan karanto mana wasu maganganu na wasu malamai wanda kowa daga cikin mun yarda da su a matsayin manyan malamanmu na sunna da irin maganganun da suka yi don ku ga ba wai ra'ayi na bane wannan ra'ayin manyan malamanmu ne na duniya na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madauki ya kara fahimtar da mu akwai <clears throat> wani ba Allah da ya rubuta littafi akan wannan matsalar shifa'u istiqam fi sifati munasafa fi sifati منافحة الحكام وحكم التظاهر والاعتصام سنة كنان shi a hannu. wato eh, littafi ne da yake bayani akan siffar yadda ake wa masu shugabanci nasiha da kuma hukuncin demonstration da kuma kama wuri a makale a ce ba za a tashi ba irin su harkar tahrir su koya nan da sauransu da kuma abin da ya shafi idrabat idrabi shine yajin aiki yawa duk waɗannan abubuwan an fatawoyi ga malamai sun yi maganganu a kai daga cikin <clears throat> abin da zan iya karanta mana yana cewa su ilatin lajnatu da'imatu bi ri'asati al-imam ibn baz an tambayi al-lajnat da'ima da wannan lajinar nan ta fatawa a ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a kan wani abu يتي مر بعض من الاعوان في مدينتنا مظاهرات ولم يتي تنبيه سوى أدرم إلى يوم الدمسخيشن أن تتوتيتي أنا قد وسأبو أنا مظهوشي وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات كما أي شيء شيء والشركات بكمبانيني أن أقول فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات sai su je su shiga ofishin mutane sai a faffasa sai a kwashe kayayyaki kamar da muka san ana yin irin waɗannan abubuwan an yi sai a shiga shagon masu kasuwanci sai a faffasa sai a ɗebe kayan da ke ciki kuma a ce wani ma sun iya da'awar cewa ga nuna ya samu yace wa ana aidan sharaktu yace ni ma in ji mai tambayar na taɓa shiga cikin wannan abu an yi da ni fitilkan tilkan mubaharati wa akhadtu min ba'd al mu'assasati kutuban wa mushafan har a cikin abubuwan da na iba a ofishi a wani ofishi akwai littafai har da ma qur'ani ta kaji wani wa hina man tazamtu amma lokacin da na nazumci shari'a ma na fahimci harkar daidai na koma kan hanya sosai araftu anna zalika la yajuzu na fahimci cewa wani abu ba daidai bane wa uridu min samahatika an tufidani bima za af'alu bi hadhihi kutub ku ji wani mai tsoron Allah ba shi abin da ke tambaya ma wannan littafan da ya ba lokacin da ana muzaharar nan ya zai da su wa khasatan musamman ma qur'ani wa shukran jazakumullahu khairan yace nagode tambayar sa kenan fa ajaba fa ajabat sai wannan ah, lajina ta malamai sai suka ba da amsa suka ce yajibu alayka an tarudda ma akhadtahu min ashiya'a a ghairi haqqi wajibi ne akan ka kamar da abinda ka dauka ba tare da haƙƙi ba wala yajuzu laka wala awul intifa'u bihi mallakarsa ko amfani da shi bai halatta ba gare ka fa in arafta ashabahu in ka san me shi waje baradduhu ilaihim wajibi ka je ka mayar wa masu shi wa in lam ta'rif ashabahu in baka sani ba kuwa wa lam tastati' at-tawassul ilayhim kun ba za ka iya kaiwa zuwa gare su ba yace fa innaka tatakhallasu minhu to ka rabu da shi dai bi ja'li hadhihi al-kutub wal masahib fi makanin yustafadu minhu sai ka ɗauki littafan da ƙur'anin ka kai shi wani wuri ka ajiye inda za a amfani da shi kamar masallaci kamar maktabatul masajid kamar abin da library da ke cikin masallaci awul masjid ko a masallaci ka ajiye awul maktabatul amma ko public library wa nahwu zalika da makamancin wannan wa yajibu alayka tawbatu nasuhu kuma wajibi a kanka ka tuba wa adamu al-audati li mithli hadha al-amal as-sayyi ga irin wannan aiki karka sake komawa ma at-tawajjuh ila Allah subhanahu wahdahu kuma ka koma ga Allah shi kaɗai wal istigalu bi ta'ati ka shagaltu da da'atsa wa tazawwudi bi nawafil amin nawafil ibada ka rika nafil fil wa kasratu al istighfari da yawan istighfari la Allah an ya'fuwa anka da fatan Allah madaukaki ya gafarta maka ku duba yace wa yuqbalu wa yaqbalu tawbataka kuma Allah ya karbi tubanka wa yahtimu laka bi salihi a'malika ya cika maka da kyawawan aiki kama nan sahuka kamar yadda kuma muna maka nasiha wa kullu muslimin wa muslima da duk wani musulmi da musulma bil adi an hadhihi al mutum ya rika nisa da duk wani abu da ake cema wato mubahara al gawza'iyya da ba ta da tsari allati la tahtarimu malan wala nafsa wadda ba ta girmama la dukiya ko rai wala arban ko mutunci wala tamuttu ila al islam bi sila ba ta da wata alaka da musulunci in ji wannan majma'i yace liyaslama lil muslimi dinuhu wa dunyahu domin addinin musulmi da duniyarsa ta kubuta ta zauna lafiya wa ya'malu ala nafsihi musulmi ya amintar da kansa wa irbihi da mutuncinsa wa malihi wa billahi tawfiq Allah ya samu dace wannan lajina kenan وقال الإمام بن باز الشيخ بن باز فيكما في بيان صور الأسلوب السيء في da yake بين hanyoyi marasa kyau wajen nasiha sai yake cewa wa yalhaqu bi hadha babi inji bi bin babi za a iya hada dangane da wannan babin za a iya cewa ma qad yaf'aluhu ba'd an-nas ma'ana ka za a iya riskar da wannan daga zuwa wannan babin da muke magana za a iya riskar da abin da wasu mutane suke aikatawa min al-mubaharati na daga zanga zanga التي قد تسبب شرا iya sabbaba sharri mafi girma ko mai girma قوم جلمة akan masu da'awa musamman mai da'awa. ta ci dama shi ne yadda mutane ku yi kaza ku kaza lokacin da aka zo kama mutane bayan an yi irin waɗannan duk mai baki wanda zai miƙe magana ai shi ake nema ko ba haka ba na ce shi ne yasa aka yi shi ko mutumin wanda yake bi yake bai san ma ya aka kulla ba kawai yan a zo a more ne ya fito kawai daga gida ya ga jama'a an yana shi ma kawai sai bi duk abin da za a yi don haka ana cikin yi kila dama yana jin haushin wani yana hassadar shagon wani sai fara kai masa hari shi kenan sai da fa ta faru da haka ake mafi yawan abubuwan da ake a irin harkokin zanga-zangan nan mafi yawan su ba tsara su ake yi illa tsarawa ake yi to wani abin da bai kai haka ba saboda wasu ne waɗanda ba a tsara da su ba sai su zo su shigo sai su abin da ba tsaran ba kuma ba yadda za a yi ku da kuka fara abin ku za a dangana ku kuka fara shi haka ne ko ba haka ba yawwa to shine sai yake cewa a ah, falmasiratu fi shawari'i wal hatafatu والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة wannan irin hanyar zanga-zanga a kama hannu wannan kama hannu wannan abu ana bin titi kamar da muke gani ana kawo a wurare da yawa ana yi a talabijin dan ana yi a wani wurin wannan abun baya sa shi ya zama daidai yace ba hanya ba ce ta kawo gyara da kuma da'awa yace fattariqu sahihu ibn baz shi ita ce bi ziyarati shine akan ziyara wurin wanda abin ke hannunsa a yi magana da shi in ya yi shi da kansa in bai ba ku bar shi ku je ku kwanta ku haƙura zalunci ana yin sa a ko'ina kuma in kuka ɗaga hannu kuku gaya wa Allah Allah zai muku maganin sa ana fahimta fahimci wannan wannan ita ce abin da ko ita ce sunnar da malamai suka bayyana mutane ba hayaniya ba yace wal mukataba da kuma rubuta takarda a rubuta wasiƙa doguwa ko mutanen unguwa kaza ko mutanen gari kaza ko malam wani da malam wani muna muna jan hankali da Allah abu kaza da ake yi guri kaza ba daidai bane ayi kaza ayi kaza muna bada shawara da magana mai kyau da ladabi ita ma ba zagi ba sai a dan takardar sai a kai dan kai zagi kaga ba mai sauraron ka ko kai ne wani kai wa wani laifi yake so ya maka nasiha in ya aiko maka zagi kana bude kalma farko kaga zagi rufewa zaka ba za ka amfani da ko ayoyi kawo daga baya ba haka ne yau don haka kowa kake so kai mana nasiha ka bi hanyar da take ita ce mace si allati hiya ahsan yace fatan sahur ra'isa kai wa shugaba nasiha wal amir da shugaban da yake eriyar ka wa shekul kabila ko shugaban kabila ne ma'ana kamar ne unguwa ne dagaci ko wane ne za ka yi masa kai masa da irin wannan hanya din bi hadhihi tariq yace la bil urfi ba ta hanyar tsanani da zage-zage da doke-doke wal muzahara da kuma zanga-zanga ba ita sannabiyu sallallahu alaihi wa sallam من ذا الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا مكة ثلاث عشر ita ce muke karanta yanzu ku ji irin yadda yake da mutane ashe ba tsoro bane uslubin sa din nan shine daidai yawa yace lam yasta'milu al-muzaharat bai taba cewa ku zo ya ku sahabbai mu kwato yancin mu tunda an hana mu sallah a Ka'aba mu zagaye gari muna ihu muna cewa ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba a taba yin wannan ba walal masirat ko kuma wannan bin a zagaye gari ana ta yawo wannan abubuwan hanya sai dama ta yan bid'a ba a taba samun ta daga mutanen da suke kan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wa lam yuhaddid an-nasa bi takhrib amwalihim wa ightiyalihim bai taba annabi sallallahu alaihi bai taba umarni ko ya tsoratar da mutane cewa ko ku bar mu addini in ba haka ba za mu yi hayaniya za mu rusa wuri kaza za mu kona gu kaza annabi sallallahu alaihi bai taba wannan ba shekara ba shekara goma sha uku mm. ko ya ce a aika wani ya je ya iktiyali zan san iktiyali ko iktiyali shine kisan gilla yawa saboda mun ga wani ya dame mu sai a ce a aika wani ya je masa kisan gilla ko ya je ya sa bam a unguwarsu ko wani abu annabi sallallahu alaihi bai taba yin wannan abu ba yau wala shakka kuma babu makawa babu kokonto kai anna al usluba wannan hanya din ya burru ad-da'wata wad-du'a tana cutar da da'awa tana cutar da masu da'awa shi ne da'awa in ba a samu zaman lafiya ba ba zai faɗi abin da yake so ya faɗa ba haka ne ko ba su kuma saƙon duk da yake da shi duk alherin nan da mutane suke da shi na bin qur'ani da sunna sun san shi ne saboda an yi karatu hmm? inda a jahilci muke gaba daya ina mutane za su san qur'ani ko su san sunna ba za a sani ba amma zaman da aka yi aka ilmantar da mutane shi ya haifar da mutane suka girmama qur'ani suka girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamna'u intisharaha kuma wannan abu in ana yi shine zai zai dakatar da ya kuma hana yaduwar da'awa domin in aka ce masu harkar da'awa sun shiga irin wannan sun je sun shiga zanga zanga shikenan sai a kuto karatu da ake yi kaza ko darasi da ake yi kaza to bi a daina waye ya cutu hmm? masu sauraro masu fa'idanta da su ji rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su bi qur'ani su aka cutar to ashe idan aka shiga irin waɗannan abubuwa sakamakon kenan yace wa yahmilu ru'asa wal kibar kuma wannan irin zanga-zanga da irin wannan hali ko kone-kone ko makamancinsa yana sa shugabanni da manyan mutane alamu ha, su nika zaba da da'awa wa mubaddatiha da kuma kishiyanta ta bi kulli mulki da duk abin da suke da shi duk inda za su iya gaba ba wai magana ce ta kai kana tsoro ba tunda kai ba ka da wani abu da zaka iya tunkara su kai fada da su ko kana da shi ba ka da shi yauwa a don haka in suka tashi kyamar abin da mutum yake yi ko wani abu ko za su yaƙe shi cikin sauƙi za su yanzu musamman zamani irin wannan da muke ciki irin na ana addinin musulunci fa ake so a yaƙa amma za ka ga cewa sai an yi dabaru sai a liƙa masa wannan sai a liƙa masa wannan gazawa aka yi fa yanzu a duniya a zo a ce a baza abu a faifai musulmi ku zo ku kawo ku wanda ba musulmi ba su zauna su kawo hujja an san babu dalilin da za a iya ture addinin musulunci daga zuciyar mutane shi ne aka kulle irin waɗannan abubuwa ne kai kuma idan ka bari ka yadda da wannan manhajin a matsayin cewa ita ce hanyar in ka yarda da wannan hanyar a matsayin cewa da rikici da hayaniya za ka yada abinka to ka buɗe ƙofa sai a yi amfani da hayaniyar daga cikinka za a samu wanda zai zo ya tada irin waɗannan fitinu ana cewa ga fitina kuwa kun ga ba karatu ba ilmantarwa ba karatun qur'ani ba ilmantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to su masu son su yaƙi addini yanzu abin da suke sha'awa kenan su tsokane ku su ce kuna da fikira ko tunani aka aka zo aka dangana sai a je a yi ta abubuwa sai a dangana wa musulmi babu mai tabbatar ba a yi bincike an tabbatar da eh wanda ya kaza inda musulmi bane wanda ya je cocin nan ya harbi mutane musulmi ne ba babu wanda ya kawo wannan la dalili uru-uru wanda za a ganshi shi a gamsu da shi kun ga ashe kenan idan mutane suka yi watsi da wannan hanyar la zanga zanga la komai to babu kofar da za a zo a liƙa musu ita ina fatan fahimci wannan amma aka fito aka yi to za a liƙa muku ko kun yi ko ba ku ba mun fahimci abin da yake so to eh, <clears throat> sai mu karasa magana sai yana kuma cewa har yanzu eh, fahim yuriduna al bi hadha al-uslub su masu irin wannan hanyar ganga ganga alheri suke so amma kuma da wannan uslubin lakin yahsulu bihi bidduhu sai kishiyar alheri sai zai faru idan suka yi irin wannan ayyuka din fa kaunu da'i ila Allah yasluku maslakar rusuli mai da'awa zuwa ga Allah maɗaukaki ya zama cewa ya bi hanyar manzanni wa atba'ihim ya bi hanyar kuma masu bin manzanni walau tsalatin mudda ko da lokacin ya yi tsawo kai shekara ashirin kana ƙarƙashin yin haƙuri da kira da bin sannu sannu ya ce aula shi ya fi masa kyau min amalin ya burru da'awata wani zariquha da ce ya shiga wani aiki da zai cutar da da'awa zai kuma kuntata wa da'awa aw yaqbi alai ko ma ya kare ta gaba daya hukuncin dakatar da ita ita wala haula wala quwwata illa billah wannan kan shi a cikin majmu'in fatawa na Sheikh bin Baz juz'i na shida shafi na 418 wa qala al-imam al-albani malam albani Sheikh Nasiruddin al-albani shi kuma yana cewa آه، عزل الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة وحديث عمر للبزار وسكت عنهما في الفتح ما قال أكبر ولي حديثين سيتي فما أحسن بكميد بباء بن ليه لأنه يوهم حسب اصطلاحه وأن يرغب أن اصطلاح إن أكف قلتي وأن مجال أساسه زي إيهام أن كل منهما حسن سيوى قول إيه بس يقول أن أبو هو أبو لابيو لإتوني za mu zo dai dan kila ba ku farkon maganar ba ya datse ta ne tsakiya yace wa laysa kadhalika kama ra'aita wa la'alla dhalika kana sabab aw min asbab istidlal ba'd ikhwanina du'a yace la'alla wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin yan uwanmu masu da'awa suke amfani ko kuma suke hujja da wannan irin maganganu akan cewa ya halatta ayi abin da ake cewa al-mubahara al-ma'rufa al-yawm abin da ake cewa zanga-zanga a yau yace wa annaha kanat min asalib min asalibin nabi sallallahu alaihi wasallam suna so su yi da'awa akan cewa hanya ce ta manzon Allah fi da'awa wajen da'awa shine yace wa la tazalu ba'd al-jama'at al-islamiyya tatazaharu biha yace har wasu kungiyoyi na musulunci ma suna amfani da wannan ghafilina an kauniha min adati al-kuffari yace ba su fahimta ba sun gafala daga cewa wannan irin hanyoyi na mubahara da zanga-zanga min adatin kuffar yana cikin al'adun kafirin in ji malam albani wa asalibihim kuma hanyoyin su ne allati tatanasabu a za'amihim wanda suke daidai da wannan raya wanda suke annal hukuma lishab hakan a ƙaƙa'idar demokradiyya ce ko ai hukunci na jama'a ne da haka daga an ɓata musu su fito su yi irin wannan abu asalin dama hanyoyin wannan shirman na dimokuraɗiyya su suke jawo irin waɗannan abubuwa ne kisa kun ya cuta mutane su rabu da wannan hanyar su bi hanyar qur'ani da sunna su sai su ga zaman lafiya amma an kaka ba mutane tsarin da tilas an ce sai akan za su rayu shi ke haifar da waɗannan abubuwa din yace wa tatanafa ma a qaulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yana kaucewa ko ya sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin sa cewa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyar hanya fiyayyen tafarki da bi ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi malam al-Uthaymin shi ma akan wannan abu duk da yake maganganun suna da yawa kan mu tsawaita fa ajaba yana cewa alayka bittiba'is salaf ban karanta tambayar ba saboda abin kan abu ɗaya ne yace ina horonka da bin hanyar magabata in kana hada mawjudan inda salaf in akwai wannan abu abun magabata fa huwa khairun to alheri ne wa in lam yakun mawjudan in ko babu abun magabata ba su taɓa ba sahabbai ba su taɓa ba ba hanyar su bace ba su santa ba yace fa huwa sharru to sharri ne kada ka shiga wala shakka anna al sharru yace babu kokonto kuwa wannan zanga-zanga da sauransu sharri ne li'annaha tu'addi ila al domin ku suna tana kaiwa zuwa ga wato fauda da rashin zama lafiya fauda shine rashin doka rashin oda kowa ya abin da ya ga dama a yi ta kashe-kashe a yi abubuwan da ba su da amfani a minal na wa minan akharin wato daga su masu yin muzahara da kuma wasu wanda ba su ba wa rubbama yahsulu fiha i'tida'un kila ma a sami wani ya kai wa wani hayi imma alal a'rabi ko akan wato mutunci yana nufin mata mutane suna zaune a gida a je a musu fadi akan yi irin wannan idan aka ce babu doka ko ba haka bane yace wa imma alal amwali ko kuma a kai hari akan dukiyoyi wa imma alal abdani ko akan jikin mutane da annan nasa fi khidam hadhihi al-fawdawiyya lokacin da mutane suka shiga cikin mutsanin wannan fauda da rashin tsari da rashin kyawu sun shawo shine qad yakunu al-insanu ne. in mutum ya cikin wannan rudani zai iya zama kamar ɗan giya ya bugu la yadri ma yaqulu wala wala wala ma yaf'al bai san abin da yake faɗa ba bai san abin da yake aikatawa ba fal mubaharatu kulluha sharrun malam uthaymin zanga zanga kowace iri ce dukkan su sharri ne sawa'un udina fiha azina fiha al-hakim aw lam yace ba bambanci shi shugaban ne ya bada izini ko bai ba da izini ba haka wasu na cewa an ba da izini a yi yau wato ko da aka ba da izinin ce malam usaimin cewa gaba ɗaya sharri ce ba hanya ce ta annabi ba ba hanya ce ta sahabbai ba ba hanya ce ta tabi'ai ba wa idan ba'dul wa idnu ba'dul biha ma hiya illa bi aya ba da izinin ma masu mulkin wani lokaci su ba da mulkin cewa aje ai kawai kamfen ne a ce sun yi tasamuhi sun yi saukin hali yadda malam ke faɗa yace wa illa law raja'ta ila ma fi qalbihi da zaka koma ka tuntubi kai ka samo abin da ke cikin zuciyar shi ne hukunci bai ya bada izini din yace la kana yakrahuha ashadda karaha zaka samu cewa yana kin ai wannan abu duk da ya bada izini muna fahimta haka ake ko ba haka bane yau in ji malam usaimin yace lakin yatazaharu bi annahu kama yaqulu amma abin da yake so yana so ya nuna cewa shi demokratsi ne ma'ana shi is democratic yana ba da izini hatta a saba masa amma a cikin zuciyarsa ba so a saba masa haka da ba haka bane yace wa annahu qad fataha babal hurriyyati lin nasi wai shi ya bude kofa ne ta hurriya ta yanci liberty ya ba wa mutane su abin da suke so yace wa wahala laysa min tariqati salaf wannan kuma ba hanya ce ta magabata ba mai son ya bi hanyar magabata to ta ita ce abin da muka ji annabi sallallahu alaihi yana yi yana hakuri a kanta akwai kuma dai sauran malamai da malamin ya kawo um, ra'ayoyinsu a kai zan tsaya akan wani ya kawo maganin sheikh muqbil al-wadi'i da maganar sheikh salih al-fawzan sheikh abdul aziz al-radihi sheikh salih al-suhaimi sheikh ahmad bin yahya al-nujami sheikh abdul muhsin al-abbad duk waɗannan malamai fatawoyinsu kenan kuma wannan shine ra'ayoyinsu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana kasar mu ya ba mu zama lafiya <clears throat> duk abin da zai jawo a cuci addinin musulunci ko a dakatar da shi daga yaduwa Allah maɗaukaki kawo da wannan abu duk wata fitina mu kuma ma masu kira la'a fitina ko a cutar da wani ko da ba musulmi bane kamar yadda mu ma kar mu bari ko kuma ba mu yadda mu ma a cutar da mu ba to amma kuma kada ya zama cewa mu muka fara wani abu muna fata Allah maɗaukaki ya kadar mana ko menene na tashin hankalin nan ya ba mu dama mu zauna lafiya a ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sawa'un musulmin su da waɗanda ba musulmi ba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi